This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci yau Asabar 25 ga watan Janairun shekarar 2025 kafin ku ji da muke tafa da su Baba ba mu kani labarai. To Baballe da yammacin jiya Juma'a ne majalisar dattawan Amurka ta amince da Pete Hegseth a matsayin wadda shugaban Donald Trump ya naɗa shi sakataren tsaron Amurka. Hamas ta shirya ta saki wasu matan Isra'ilawa guda hudu da ake garkuwa da su a yau Asabar a wata musaya da sakin fursunonin Falasɗinawa a karo na biyu karkashin shirin tsagaita tauta a Gaza. Kana 'yan tawayen Houthi a kasar Yamal sun sake tsare ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya guda bakwai a cewar shugaban na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Juma'a. kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa masana harkokin tsaro a najeriya sun fara tsokaci kan ayyana lakura a matsayin kungiyar ta'addanci zai ba ma jami'an tsaro a daman su bi su da duk wani abin da suke da shi wanda kuma har ya zama cewa sun murkushe wannan kungiyar sannan za ku ji abin da wasu 'yan kasashen afirka ke cewa dangane da wasu matakai da sabon shugaban amurka donald trump ya ɗauka to matakin da shugaban kasa amurka ya ce kamar zai fita cikin hukumar lafiyan nan gaskiya na allah wannan matakin da muna roka allah muna rokan shi da ya duba dai ya janye wannan maganan nan bayan nan muna tafa da shirin a dawo lafiya da babu ya kuma makeri zai gabatar muna kuma tafa da wasu daga cikin sakonnin da ku aiko mana ta hanyar imel to amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna assalamu alaikum jama'a ga kashin farko na labaran duniya da yammacin jiya juma'a ne majalisar dattawan amurka ta amince da peter hesgate a matsayin wadda shugaba donald trump ya nada sakataren tsaro amincewar da ya dauki salon siyasa da kuri'u 51 akan 50 akan kuri'u 50 na waɗanda ba su amince ba kuri'ar mataimakin shugaban kasa jd vance ita ce ta raba gaddama bayan da sanatocin suka yi kankan da kuri'u 50-50 wannan ne dai karo na biyu a tarihin amurka da wani mataimakin shugaban kasa da ke zama shugaban majalisar dattawa ya kada kuri'a da ta raba gaddama kuri'a ta biyo bayan muhawarar da majalisar dattawan ta tafka a kan cancantar farar hula ya ɗauki babban mukami na ma'aikatar sojin kasar domin kula da sojoji a sauraron amincewarsa a farkon wannan wata Hesgeth ya faɗa majalisar cewa zai dawo da lissafi a babbar ma'aikatar sojin ƙasar. hamas ta shirya ta saki wasu, wasu matan isra'ilawa guda hudu da take garkuwa da su a yau asabar a wata musaya da fursunonin falasdinawa a karo na biyu karkashin shirin yin tsagaitauta a gaza hamas ta ambato sunayen matan a jiya juma'a da karina ariev daniela gelboa nama levy da kuma liri albag dukkan mata hudun duka sojoji isra'ila ne da aka sace su daga tungar soji da ke kudancin isra'ila a ranar bakwai ga watan oktoba shekarar 2023 lokacin da hamas ta kaddamar da hari ofishin firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya tabbatar da samun jirin sunaye mutanen ta hannun wakilai masu shiga tsakani kuma zai mai da martani daga baya yau da rana ne dai ake sa wato musayar fursunonin za ta fara aiki a ranar 19 ga watan janairu ranar farko na wutar hamas ta sako matan isra'ila guda uku a wata musaya da aka sako fursunonin falasɗinawa 90 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc 'yan tawayin huti ta kasar yamal ta sake tsare ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya guda bakwai a cewar shugaban hukumar majalisar ɗinkin duniyar a jiya juma'a wani yunkurin na 'yan tawaye na baya-bayan nan da ya auna wato ma'aikatan jin kai babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya kira da a sake mutanen cikin gaggawa ba tare da wani sharaɗi ba wanda ake tsare da su a ƙasar yamal wadda take fama da mafi tsananin buƙatar taimakon jin kai a duniya ci gaba da tsare ma'aikatan jin kai ba abu ne da za a lamunta da shi ba guterres yana faɗa a wata sanarwa inda ya ƙara da cewa majalisar ɗinkin duniya nan tana aiki domin ganin an sako mutanen da ake tsare da su ƙungiyar huti mai samun goyon bayan iran ta tsare ma'aikata da dama daga majalisar ɗinkin duniya da ma wasu ƙungiyoyin jin kai galibi tun cikin tsakiyar shekarar bara. To nan ba da jimawa ba baba zai kawo mana ƙarashin labarin duniyar, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Yayin da wasu sassa a Najeriya ke ci gaba da fuskantar matsalar rashin tsaro da ya addabe su shekara da shekaru. Wata babbar kotun tarayya Abuja ta ayyana lakurawa a matsayin ƙungiyar ta'addanci. A hirar da ne da masanin tsaro win kwamanda Musa Salmani mai ritaya, na fara da tambayarsa ko ya yake kallon ayyana lakurawa a matsayin ƙungiyar ta'addanci sai ya ce. To na farko dai sai na ce wannan al'amari ne wanda daman can ya kamata da tuntuni ma aka yi haka. Wato saboda ita kungiyar nan ta daɗe ko da da wani manufa ta zo da shi ko kuma ta shigo Najeriya da wannan manufa ya riga ya canza dole a ɗauke ta a matsayin abin da take yanzu. Abin da kuma take yanzu shi ne cewa kungiya ce da ke amfani da yanayin ta'addanci wurin takura ma jama'a. da bata dukiyoyinsu da kuma hallaka rayukansu kuma yadda aka bi ɗin ya nuna cewa mun koyi darasi a kan abubuwan da suka faru na baya domin a baya a wasu ƙungiyoyin kawai zuwa aka yi aka zo aka ce yau mun maida su ƙungiyoyin ta'addanci ba tare da an bi yadda wato doka ta faɗa ba yanzu yadda aka je kotu kotu ita ne ta ayyana dama ita ne ke da wannan ɗin yin haka ɗin wato ya nuna cewa mun koyi haka mun koyi darasi kuma da dai an yi haka zai ba ma jami'an tsaro a daman su bi su da duk wani abin da suke da shi wanda kuma har ya zama cewa sun murkushe wannan kungiya. Saboda haka abu ne mai kyau kuma muna fatan zai ba masu kansu hukumomin ah, tsaro da kuma ita kanta gwamnati wato dama da kuma wannan ɗin cewa su bi su su gamar da su. sojojin najeriya sun shafa tsawon shekaru sha shida suna yaƙi da ƙungiyar boko haram a arewa maso gabashin ƙasar sannan a shekarun baya-bayan nan an samu bullar 'yan bindiga da ke sace mutane da kashe mutane a wasu lokuta ma ah, arewa maso yammacin ƙasar ba ka ganin wannan ayyana wannan kungiyar talakurawa zai kara wa sojoji aiki da yawa? To ai <clears throat> ko an ayyana su haka ko ba ayyana su ba? A damu mutane ne waɗanda tuntuni sun nuna ciwon ga nasu ga yadda aƙidansu take wato ta ta'addanci wato ayyana kawai ya ba da dama ne na su ko kuma na eh, su da wasu taxis wa'inda su idan ba terrorist ba ne aka yi za a iya cewa an tauye haƙƙin bil'adama ko kuma waɗanda ake ganin saboda haka daman sojan najeriya gaskiya ne an abubuwan da suke yayi yawa wato an stretching ɗansu idan ka duba ba kawai arewa maso gabas ba ko kuma arewa maso yamma har da ma wasu wurare kamar gabas wato south south da south west da ko ina sojan najeriya kusan ko ina yana nan yana aiki ɗaya ko kuma a south east ma inda ake maganan su wa'annan usuma da ke 'yan ta'addan na ipop so ka gan cewa wannan kawai wani ƙari ne suka samu wanda eh daman suna da ayyukan nan amma na tabbata ina da yakinin cewa aiki ne da za su iya yi kawai abin da suke bukata shine ƙarin yawan jami'ai da kuma wasu technology waɗanda zai sauwaƙa masu aikinsu da kuma uh, mobility wato kamar motoci da sauransu waɗanda zai sauwaƙa aikin da suke. To yanzu me ya kamata 'yan Najeriya su To abubuwa biyu ko uku ya kamata 'yan Najeriya su Na farko sojan ka da ka mu muka ɗauki sojojin nan aiki saboda kuɗin jama'a ake biyan su harajin jama'a ake biyan su duk wani abin da ake biya to kamar kai ka ɗauka idan ka ɗauki mai gadi a gidanka me za ka yi ina jin za ka bashi kayan aiki sannan kuma in ka bashi aiki kayan aiki da kuma shi kanshi aikin za ka dinga waiwaya da bibiya ka ga ya yake ma wannan aikin saboda haka na farko su ba ma sojan najeriya haɗin kai su ba su goyon baya bayan sai haka su dinga waiwaye kuma su nemi gwamnatocinsu a kowane mataki na gwamnati su dinga uh, sa ido su jama'a su sa ido su nemi gwamnati ta sa ido a kan cewa wannan aikin da aka basu ya suke wannan dukiyar da aka basu da ya suke amfani da ita wa'annan makaman da aka basu da ya suke amfani da su kuma wannan saboda ta haka din ne zai zama cewa su kansu sojojin suna da wannan sun ɗauki ƙudurin cewa za su yi wannan aikin ya sassan cewa jama'a za su wato abinda bature ke cewa zai hold them accountable a kowane mataki na tabbatar da cewa sun aikin da aka basu a kuma yadda ake son su yi wannan aikin. Wing Kwamanda Musa Salman mai ritaya kenan a hirar da ni da shi. nan gaba kaɗan za ku ji abin da wasu 'yan kasashen afirka ke cewa dangane da wasu matakai da sabon shugaban amurka donald trump ya ɗauka wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar wani harin jirgi mara matuki a kan asibiti ɗaya da rage yana aiki a alfasha a yankin dafor na ƙasar sudan ya kashe mutane 30 kane jikata wasu da dama a cewar wata majiya kiwon lafiya a yau asabar harin bam da aka kai a asibitin 'yan saudiya da yammacin jiya juma'a ya yi sanadiyar lalacewar ginin asibitin inda ake ba da kulawar gaggawa majiyar tana fada wa kamfanin dallancin labaran faransa afp wadda ta nemi a sakayata domin tsoron ramuwar gayya nan take ba iya gano wani bangare na rikicin sudan ne ya kaddamar da wannan harin ba tun cikin watan afrilun shekarar 2023 ne ake gwabza yaki tsakanin sojojin sudan da sojojin sa kai na rsf wadda ta yi nasarar kwace kusan baki ɗayan yankin darfur da ke yammacin ƙasar mai faɗin ƙasa sojojin rsf sun yi wa el fasha ƙawanya babban birnin jihar wato dafur ta arewa tun cikin watan mayu amma dai sun gaza ayyana kwace birnin inda wata kungiyar 'yan bandaga mai kawance da sojojin kasar ta shakura su a baya a ƙarshe a yau asabar ne shugaban ƙasar moldova maya sando ya kai ziyara a kyiv domin tattaunawa da takwararsa na ukraine volodymyr zelensky yayin da ake ƙara samun tankiya a transnistria wani yanki na 'yan awari da ke tare da rasha na moldova da ke makwabtaka da ukraine yankin mai yawan al'umma da suka kai rabin miliyan yana fuskantar daukewar zafi ruwan zafi da kuma wutar lantarki tun farkon shekara saboda yankewar yarjejeniyar kiv da moscow wanda ke sa wato yankin na samun wutar lantarki da kuma iskar gas daga kasar rasha Baba Yakubu Makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to batun aure tsakanin masu jinsi iri ɗaya da kawo ƙarshen bada shaidar ɗan ƙasa ga jariran da iyayensu ba 'yan ƙasa ba. da kuma ta saƙiyar bakin haure da kuma fitar da amurka daga wasu ƙungiyoyi da yarjejeniyoyin na ƙasa da ƙasa suna daga cikin matakan da shugaba donald trump ya ɗauka a ranar farko da ya kama aiki a wa'adin mulkinsa na biyu shin yaya mutane a afirka suka ji da haka ga abin da wasu ke cewa to gaskiya ran sa da ababen da ya ce zai ɗauka da fansa gaskiya abun ya yi kyau saboda ka ga maganan eh, yan ludu din nan auren jinsi auren bai yiwu ba bai da kyau da ya ce shi yanzu ya gana ma aure guda biyu kawai eh, eh, menan yanayin eh, namiji da mace ne ya gana mai ba ruwan shi da wani magana auren jinsi wannan kasan ko a addinince ma bai kama bai da ma da kyau ya kawo wani sabon doka a can amurka idan mutum ya zo can da matansa ta aihu ba zai zama 'yan american ba ni ma na goyi bayan wannan domin abin da sace na goyi bayan wannan saboda manyanmu idan musu izina su zauna kasansu su tara wannan kasan su duba wannan kasan yadda kasar nan za ta tafi idan kasar ta yi kyau to ina tsammani kowa ya ta aihuwa nan ba sha je turai ba idan suka bata kasar nan ne to lokacin suna gudu suna zuwa can suna cewa su yan amerika ne yin su amerika ne amma inda kamar trump kai fadin nan ni ma na goyi bayan maganarsa muna fata allah sa zo muna alkhairi bisa harkan um, yanayi ya yi uh, amurka da ja bisa harkar cop kuma cop conference inda duka duniya take manyan kasashe suke haduwa don su daki matakai bisa abin da shahi eh, yanayi eh, environment kuma kuma kush da zone sauransu wanda yau su ne adda manya-manyan kamfanuka wanda ke bata yanayi don kenan su ne kamata a ci sun matakai domin su rage aiki da wannan eh, eh, kalanzir da sauransu wanda ke bata yanayi to matakin da hukuma abin ga amurka shugaban kasa amurka ya ce kamar zai fita cikin hukumar lafiyar nan gaskiya na allah wannan matakin da muna roka allah muna rokan shi da ya duba dai ya janye wannan maganan nan saboda in ya fita suka fita cikin wannan halin na gaskiya mu afirka al'amarin na ya zama muna babban aiki saboda mun san suna da kudi kuma suna taimako afirka saboda taimakon su kuma nan ko menene afirka na akwai masu kudi amma taimakon su na talakawa su mu talakawa da muke cikin afirka muna da yawa mun fi masu kudi to shi da duba dai ya muna sassauci ya so a duba a sasanta dalilin bangon shi ya kawo yau gida aka huta shi ya kawo kuma gida wani abu ma bai fin karfin su iyaye kuma da basu da shi yaran su suka bi wannan anya suka ta yau dalilin wannan iyaye sun samu yadda suke so shi sa ya hankuri saboda allah da annabi ya dubi girman allah ya yi hankuri ya bar su ta bangon nan suna shiga madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba matafiya a dawo lafiya Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A shirinmu na yau za ku ji cewa wani babban batu da ke sanadiyya asarar rayuka da dama a kan hanyoyin Najeriya shine wutar da ke tashi bayan motocin da mai sun faɗi kan hanya kana mutanen gari su je ɗiban mai. irin waɗannan haɗurran da suna neman zama ruwan dare a ƙasar da tafi kowace ƙasa haƙo man fetur a nahiyar afirka lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama a ƙasar wadda ke fama da matsalar tsadar rayuwa na tarihi a makon da ya gabata ma an sake samun faruwar irin wannan bala'i a jihar neja inda nan take hukumomi suka ce mutane 60 ne suka mutu sai dai alƙaluman waɗanda suka mutu na ta ci gaba da karuwa kamar yadda wakilinmu mustapha nasir batsari ya yi ta mana ƙarin bayani kawowa yanzu dai mutane ɗari ne aka tabbatar da mutuwarsu a haɗarin tankar dakon mai da ya faru a garin dikko ta jihar Niger Najeriya a ƙarshen makon nan da ya gabata A wata sanarwa daga daraktan yada labarai na hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Niger Ibrahim Husaini ya ce da sanyin safiyar talata aka samu ƙarin mutuwar mutane biyu bayan da dama mutane 98 suka mutu a baya. jiya 98 ne muka taya yanzu kuma aka ce mutum biyu so da su kuma. A ya zama ɗari kenan ko? Eh. a ina ne suka mutu a asibiti ne wannan suka wuce suka wuce gida abin su ne amma san suna nan ba sai yanzu ne yake suke fitowa ok ba ku san da su ba da can da farko eh yanzu wanda ke asibitoci yanzu su nawa ne yanzu ka shi ne ba zai a cewa ka san an kwashe su an kai su asibiti Abuja a halin yanzu dai gwamnatin Najeriya ta ɗauki nauyin kula da waɗanda suka samu munanan raunuka a babbar asibitin ƙasa da ke Abuja, kamar yadda Ibrahim Husainin ya yi ƙarin bayani. Uh, what happened that the of State, the na Information ya zo da kuma Minister of Humanitarian, eh. sun ba da wurin cewa duka wannan mutane a fashe zuwa Abuja, na ka je Abuja da su a gwamnati zai tafi. da Ok, gwamnati za ta ɗauki nauyinsu kenan. Eh, to tun shekaran jiya sunday aka kai su aka fara kai su abuja ko jiya ma mun wuce da wani su. E gefen kuma an samu ƙarin faduwar wata motar tanka da ta ɗauko man gyaɗa a garin Bidda ta jihar Niger. Lamarin da ya sa wasu mutanen yin tururuwa zuwa ɗibar ganiman man gyaɗar a wurin. To amma jami'in yada labarai na hukumar bada agajin ta jihar Niger Ibrahim Hussaini ya ce sun ɗauki matakin fatattakar mutanen. na bin da eh, mai gida ne. Kuma ba wanda ya samu rauni a wurin. To ba za ya samu ba ba wuta amma mutane suna ta rashin su doka mu amma an samu makadan toro an kore su. Yawa dama bayanin da zan maka kenan mun ga a bidiyo ya nuna mutane na ta kare kai na wurin. Eh, eh suna nan amma a karshe an ga samu an ci nasara an kore mutane. Amma akwai wani gargadi da kuke ma jama'a yanzu? muna yi musu muna yi musu gargadi kan cewa wannan abun ibtila'in wannan abu ya faru eh, kada mutane su je wajen mu kuma ba ga ma ba ga tsoro su yi full force a yanzu dai hukumomi sun bayyana cewa suna haɗa hannu da ƙungiyar direbobin tanka ta Najeriya domin duba sabbin hanyoyi na shawo kan matsalar gobarar tankunan da ke haddasa mummunar hasarar dukiya da ma asarar rayukan jama'a. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari. Yanzu kuma ga ƙarashin hirar da muka faru da Isa Ali na kungiyar Val mai fafutukan kiyaye hatsara a Ghana akan matakan da mahukuntan Ghana suke ɗauka na hukunta masu laifi akan hanyoyin ƙasar. To amma babban abin da kuma mutane suke tunani muna da wasu direbobi ma da ba lasin nema da su ba to irin wannan idan suka yi rashin gaskiya ko da kamar eh, ta kama su sannan kuma ba su da lasi ma bare su je su sake ainihin ya sunan shi ba ka ganin akwai bukatar banda ainihin direban ma a sa ido kan motar da aka yi kuskure ko kuma aka yi laifi da ita don saboda in ya dace direba bai da lasi ma an yi a kama motar domin eh, cin mai shi tara. na gode baba baba ta in ce akwai shirin da sai mu ce eh, shekaran da ya wuce Kai wasu sakiya cikin harkokin eh, register nuri registration mun ka duba kamar yadda ka sani wani shekaru da dama eh, in ka zo mutum da ya zo da mota sai ya dan kai takarduna baya ya kai takarduna sai ya kai sai mu ce takardan vote kenan voter wani ID dai Mm. lantarki ne wani kakakawa ne ta ka kai in ka kai bbl sai da ga an rajistan ka amma ta mu ce 2024 eh, safiya ya zo sosai shi ne mai yanzu gana in ka zo da sabon mota ka shigo da sabon mota kana son ka yi amfani da shi ka rajista a baka namba yanzu an doki biometric ka an dauki hoton hannunka da wuskanka yanzu kamar yadda dai muka san yadda za a yi ana neman eh, mai mota yadda za a yi a ga mai mota saboda yanzu kowane mota kaga sabon mota tun last year da kaga ya shigo gari duka imana kuma abin da a doki hoton hannun nan ai ka san ka tom print kuma a doki banda hoton hannun da huskanka kuma direct za a doki yanzu sai a manna sai a manna ka a doki sunanka da wurin nan na duka sai a sa ka kan motar nan so in yanzu eh, ma'ana in wani ya doki mota na ba da sani na ba ko da sani na kan me shi bai da hanya ya yi tuki bi ma'ana me shi bai da license kenan gwamnati bata ba me shi license ya tuki ba sai me shi ya doki mota na da sani na ko ba da sani na ba hal motar ya je ya samu hasari ko ya buga wani ya kashe ko ya samu kuskure ɗan direban ma in matuki ya gudu ba damuwa gwamnati za ta nemi mai mota ne sai yanzu karfi duka na kan mai mota ne kai da kake rike da mota in kai kuskure wani ya doki mota ka kasan mai shi bai da license in ya je yayi kai mai mota nan za a kama amma in dai an yi an kama wanda ya tuka eh, mota alhamdulillah doka ta aiki kan shi amma an doki nauyin duka an jibiya ma wanda an ka rajista sunan shi kan mota so yanzu haka ba eh, yanzu ba da hairi ba ne bai dace ba kana da mota ka duki ka ba wanda baka gan lansensin shi ba yanzu wannan bai aiki kuma ka san eh, ana dokan motoci ana ababai da daman da bai da kyau kaga ne ana dokan mota a jai safe-safe so bi na yanzu in dai motan ka san kan sunanka yake an ka saci motanka nan da na sai ka je ka gama yan sanda amma in ba ka je ka ga mai yan sanda ba an ka ga motan ka wani wuri ko ai mugu da shi ko an je an buga wuri da shi nauyin duka gaskiya ya fadi kanka kai gwamnati za ta kama. madalla a nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau har sai sabon mako idan Allah kai mu. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa musamman Fiona Wamayi wadda ta daidaita mana sautin shirin. Baba ya ko makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. A gaida Baba Yakubu, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙon da ku aiko mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko ya fito ne daga Shehu Adamur Jau, ya ce shin wayya ake ciki ne game da batun aikin haƙo man fetur a arewacin Najeriya, ko dai an yi mana tale ko ta koma ne, Allah ya kyauta. Sako na gaba ya fito ne daga Sama'ila Aganas Malam Fatori, ya ce gwamnatin ƙasarmu Najeriya ayyana 'yan kungiyar lakura a matsayin 'yan ta'adda a hukumance hakan ya yi daidai sannan muna yaba wa jami'an tsaro da suke ci gaba da fatattakar 'yan bindiga a dazukan zamfara allah ya kara baiwa jami'an tsaro nasara tare da ganin bayan karshen 'yan ta'adda amin sako daga comrade ilyasu yakubu digawa daga jihar bauchi nigeria mamba kungiyar muryar matasan afirka tare da isa jikan mesaje toro da sanusi madatai da magaram da haddabi mai kwamfuta mai yama na comrade ibrahim lara gabta suka ce salam biyoyi hausa kafa rundunar yaƙi da ta'addanci da ƙasashen mali burkina faso da nijar suka yi hakan abu ne mai kyau muna fatan kwalliya ta biya kuɗin sabulu har da soso ku tashi lafiya biyoyi hausa mun gode sai saƙon isuhu maƙeri, maɗatai da magaram ya ce salam biyoyi hausa don Allah ku mika mana saƙonmu zuwa ga ministan wutar lantarkinmu na Nijar. Da magaramin mun daɗe 'yan garin maɗatai har yanzu ba a janyo mana wutar lantarki ba. Hakan kwarai muna da koma bayana tattalin arziki. Allah ya sa kiran ya kai ga inda ya dace. Sako daga Ali Yahya Jafaru Guru ya ce, Muna jinjina rundunar sojan Najeriya akan har-haren ba sani ba sabu da take kai wa 'yan ta'adda da ke addabar jihohin Zamfara, Sokoto da Katsina. Muna fatan Allah ya kawo mana ƙarshen ayyukan ta'addanci a Najeriya da sauran duniya amin. Madalla, yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. da yammacin jiya juma'a ne majalisar dattawan amurka ta amince da peter hexet a matsayin wadda shugaba donald trump ya nada sakataren tsaro amma amincewar ya ɗauki wani salon siyasa ne da ƙuri'u 51 akan ƙuri'u 50 na waɗanda ba su amince ba kuri'ar mataimakin shugaban kasa jd vance ce ta raba gaddama bayan da sanatocin suka yi kankankan da kuru hamsin hamsin wannan ne dai karo na biyu a tarihin amurka da wani mataimakin shugaban kasa wadda ke zama shugaban majalisar dattawa ya kada kuri'ar da ta raba gaddama hamas ta shirya ta saki wasu mutane wasu matan isra'ilawa guda hudu da ake garkuwa da su a yau asabar a wata musaya da sakin fursunoni a karo na biyu a ƙarƙashin shirin tsagaita wuta a gaza hamas ta ambato sunayen matan a jiya juma'a wadanda ake wadanda aka sace su daga tungan sojin isra'ila wato ranar bakwai ga watan oktoba shekarar 2023 lokacin da hamas ta kaddamar da hari 'yan tawayen huti a kasar yamal ta sake tsare ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya guda bakwai a cewar shugaban na majalisar ɗinkin duniya a jiya juma'a wani yunkuri na 'yan tawaye na baya-bayan nan da ya auna ma'aikatan jin kai babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya kira da a saki mutane cikin gaggawa kuma ba tare da wani sharaɗi ba waɗanda ake tsare da su a ƙasar yamal wadda take fama da mafi tsananin buƙatar taimakon jin kai. To masu sauraro da kuma haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kafin mu sallama da ku muna mika sakon taya murna ga iyalan marigayi Alhaji Sanisto Turakin Katsina bisa ɗaurin auren yarsa Aisha Lawal Sanisto da angonta Shaban Ibrahim Sharaɗa wanda aka ɗaura a yau Asabar. Allah ya ba su zaman lafiya amin. yanzu a madadin baba yakub makeri da ya karanto labarai da kuma fiona nan duduwa mai wadda ta daidaita mana sauti kuma ta bada umarni sai kuma injiniyan mu na yanzu al ni muhammad hafiz baballe daga nan sashen hausa na murya amurka ke cewa kowane lafiya